Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safe da farko ga kanin labaran duniya daga bakin sahabu da muke tare. manyan 'yan takarar shugabancin amurka a jam'iyyar republican donald trump da kuma hillary clinton na jam'iyyar democrat sun samu babbar nasara a zabukan da aka gudanar jiya talata wani alkalin babbar kotun amurka yanke wani dan kasar mali hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yare saboda kisan wani jami'in diplomasiyar amurka shekaru 15 da suka wuce a niger yawan mayakan sa kai da suke tafiya iraki da siriya domin shiga kungiyar isis ya yi baya ainihin idan aka kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci a bara to za mu ji a cikin cikakkun labarai fataucin da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi yana ɗaya daga cikin matsalolin ƙasashe masu tasowa ciki har da najeriya inda wasu har allura suke yi wa kansu daga jin mutum ya kan shi da kan shi allura ai kai ka san rigima ce saboda ai shi magani akwai abin da ake ce ma dose and dosage To bayan wannan kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘yan Rufa'i ya ce sun shawo kan matsalar tsaro da satar shanu. abin da kawai yanzu ya taso mana shine maganan satan mutane mutanen da da suke satan shanu din ne da muka tarwatsa su shine suka fara wannan sabon ta'addanci to haka kuma za mu ji wasu mutane da aka maida inda suka fito a kokarin sulalewa daga kasar Nijar zuwa Algeria shirinmu na demokuraɗiyya a yau tare da sahabu Imam Aliyu ɗin yana nan tafi amma da farko ga kanin ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai mutumin da ke kan gaba a yakin neman zaben takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya lashe zaben fidda guni da aka yi a jihohin amurka biyar da jiya talata da suka da jihar rhode island delaware da pennsylvania da connecticut da kuma maryland da yake magana ga magoya bayan sa ɗazun nan ya ayyana cewa zaɓen fidda gunin ya ƙare kuma shine mutumin da zai samu tutar yi wa jam'iyyar republican takara bayan zaɓen na jiya talata trump ya samu wakilai 950 cikin 237 da ake bukata domin zama ɗan takara adadin da babu tabbas zai same su nan da lokacin da uwar jam'iyyar za ta babban taron ta cikin watan yuli hakanan tashoshin talabijin sun ayyana hillary clinton a zaman wacce ta lashe jihohi hudu cikin jihohin nan biyar wato ta samu nasara a jihar maryland pennsylvania delaware da connecticut abokin karawarta Senator sanata bernie sanders ya samu nasara a rhode island kamin zaɓen na jiya talata clinton tana da wakilai 1944 jam'iyyar democrat ana buƙatar wakilai 2383 kamin a ayyana mutum a zaman wadda ya samu za samu nasarar yi wa jam'iyyar takarar shugabancin amurka clinton ta gaya gungun magoya bayan ta philadelphia cewa za ta yi aiki domin haɗa kan jam'iyyar saboda a samu nasara a babban zaben ƙasar da za a yi cikin watan nuwamba alkalin wata babbar kotu a amurka ya yankewa wani ɗan ƙasar mali mai alaƙa da masu tsatsauran ra'ayi hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diplomasiya a amurka shekaru 15 da suka wuce a nijar a shekara ta 2013 aka kama kuma aka tuhumi alhassan old mohammed kan zargin kisan william boltmeyer da kuma yanke da kuma yunkurin kashe wani sojan amurka yayin da mutane biyu suke barin wani wurin cin abinci a birnin Niamey babban birnin ƙasar Nijar a shekara ta 2000 masu bincike suka ce Muhammad mai inkiya Shaibani da wani mutum sun tunkari Amurkawan biyu suka nemi su ba su makullan motarsu mai lasin diplomasiyar Amurka masu gabatar da kara suka ce mutanen biyu suka buɗe wuta kan Amurkawan suka kashe Baltimore suka kuma raunata sojan Saje Christopher McKinley bayan da aka yanke masa kuma hukuncin ɗaurin shekaru shekaru 20 a mali kan wannan laifi sai ya tsere daga gidan fursuna a shekara ta 2013 ne dakarun faransa suka kama shi daga bisani suka mika shi ga amurka a halin da ake ciki kuma an kashe mutane 11 ciki har da sojoji takwas a wani barikin soja a cape verde jami'ai a ƙasar da ke afirka ta yamma suka ce wani soja da ya bijire kuma ya layar zana ne ya kashe sojojin da farar hula uku ciki har da 'yan kasar spain guda biyu wata sanarwa da hukumar soja suka hukumomi suka fitar sun wallafa cewa a shafinsu na intanet sun danganta lamarin ga wani sabani ko dalili wanda ba shi da nasaba da yunkurin juyin mulki ko tarzoma da ake dangantawa da miyagun kwayoyi yawan mayakan sa kai da suke tafiya iraki da siriya domin shiga kungiyar isis ya yi baya ainihin idan a kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci bara kamar yadda aka ji daga bakin wani hafsan sojin amurka a iraki janar peter gaston babban hafsan wadda shine mukaddashin kwamandan rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci shi ke kula da a tattara bayanan sirri da aikace-aikace a fafata wadda ake da aisin wadda yake iraki ya ga manema labarai ta bidiyo daga bagada jiya talatin cewa tsakanin mayakan sa kai biyar zuwa biyu ne suke shiga kasashen biyu kowane wata a daidai wannan lokaci a bara lokacin da ya kama aiki a can amma yanzu kamar mutane mai ne kawai suke zuwa yankin hakanan janar gastin ya ce sun lura da cewa mayakan sa kan masu yawa suna barin kungiyar ta isis kuma yanzu kungiyar ta ma kasa biyan wato mayakanta albashi a halin da ake ci kuma masu bincike da suka hallara babban makabartar soja da, ke arlington jihar virginia da ba shi da nisa da nan birnin washington jiya sun yi zargin cewa duk da ƙarin kuɗi da ƙoƙarin da rundunar sojin amurka ta yi wajen rage yawan tarzoma da kuma ilmantar da sojoji kan illar tilasta mata kwanciya da maza har yanzu ana ci gaba da fuskantar wannan matsala labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta yi alkawarin ci gaba da ba da goyon baya ga sabuwar gwamnatin ukraine wacce ta yunkura wajen aiwatar da manyan sauye-sauye a ƙasar? mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da shiyar turai da yankin asiya victoria nuland wacce ta bayyana haka jiya talata ta kuma taya sabon firaministan kasar vladimir groisman eh, da shugaban majalisar dokokin kasar treaty farubi murnar nasarar da suka samu a zaben kasar da aka yi lokacin da suka gana a jiya a kiev babban birnin kasar groisman ya ce gwamnatin kasar ta dukufa wajen ganin an aiwatar da sauye-sauye da zummar ganin kasar ta fita daga cikin rikicin siyasa da take fuskanta a halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban amurka joe biden ya gana jiya talata da Firaministan ministan georgia george kabri kabsali a fadar white house inda ya yi alkawarin goyon bayan amurka a yunkurin kasar na aiwatar da sauye-sauye da kasar ta dukufa a kai ta fuskar siyasa da tattalin arziki da kuma fannin tsaro Ƙasar malta ta hana wani jirgin ruwa mai dakon mai da tutar ƙasar india shiga ruwayen ƙasar saboda tana ɗauke da mai daga libya ba bisa ƙa'ida ba jirgin mai suna distia amiya ya yada zango kilomita goma sha biyu daga gabar ruwar ƙasar jiya talata jirgin yana ɗauke ne da gangunan ɗanyen mai 650 da wata gwamnatin libya wacce take aiki a birnin tobruk ta sayar kafar yada labarai ta bloomberg ta ce wani kamfanin daga haɗaɗɗiyar daular laraba ne ya sai wannan mai kishiyar gwamnatin libyan wacce take aiki daga birnin tripoli ta kira cinikin a zaman haramtacce tana mai cewa kamfanin kula da harkokin man ƙasar kaɗai ke da 'yancin ya sayar da mai daga ƙasar. labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka da ke washington Fatauci da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na ɗaya daga cikin matsalolin ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya. sha da fataucin miyagun kwayoyi na ɗaya daga manyan kalubalen da ke addabar ƙasashe masu tasowa musamman ma wajen kawo koma baya ga tattalin arziki da dakushe kuzarin matasa maza da mata baya ga masu safarar 'yan najeriya da akan kama da yankewa wasu su hukuncin kisa a kasashe irin su sin malaysia singapore da saudiya yara matasa kan mai da wasu abubuwa kayan maye kamar sheka fetur sholisho kashin kadangare inda su ko mata ke shan ruwan berlin na mura don samun marisa ko ko dogon barci malama halima baba ahmed mai kamfen din hana kan garewar matasa ne wajen illar miyagun kwayoyi mutumin da ya sha kwalba goma na maganin da ya kamata a sha shi a kwana biyar ko kwana bakwai to saboda Allah ai kwakwalwansa ma da tunaninsa maganin ya mafi karfin wannan da ya masa wani illa a cikin jikin shi wani Allah kaɗai bar kansa sanin wani lahanin da ya masa ballen tana kuma wanda ya sha maganin nan da amfanin shi ya kare shi kan kamar ya kashe kansa da kansa kenan ma tunaninsa da halittar jikinsa ma gaba ɗaya zai iya jan wani ciwo a jikinsa wanda lokacin da za a san illan ya shiga jikinsa kuma ba za a iya masa wani abu ba in ma ta tsaya da rashin hankali ko kuma hankalinsa ya fara birkicewa wannan ma mai sauki ne don wasu tsantsan hauka yake saka su haukan da ma ba wanda zai iya zuwa gangan su. wace illa mutane ke samu wajen shan magani ba tare da izinin likita ba usman huntuwa jami'in kiwon lafiya ne a abuja wannan maganin da kaje je kemis kawai ka ce a baka tana iya yiwuwa kai jikinka bai san wannan maganin amma kai baka sani ba tunda kai ba likita ba ne to kaga idan ka saye shi ka sha maimakon ya magance maka abin da kake tunanin zai magance maka sai ya yi maka kuma wata illa ta raba akwai waɗanda suke nuna kamar sun ƙware ma watakila suna harana cewa suna yi wa kansu allura waɗannan ma daidai suke ko rigima ce a wannan rigima ce kawai tunda daga jin mutum ya makan shi da kan shi allura ai kai ka san rigima ce saboda ai shi magani akwai abin da ake ce ma dose and dosage watakan adadin nauyin magani da ya kamata mutum ya sha ko ya yi mashi allura a kai, ko kuma a wane yanayi ko sau nawa ya kamata a yi allurar to kaga in kawai ka je ka sai allura ne ka zo ka dirka ma kanka kaga ai rigima ce wannan kwarai kuma tana da illa kwarai da gaske dokokin hana sha da fatocin miyagun kwayoyi sun bambanta tsakanin kasashe da aka da tambayi masanin shari'a Imran Adamu tasirin tsaurin irin waɗannan dokokin ga hana wannan mummunar ɗabi'ar kamar wasu kasashen suna da dan sauki sauki akan matsalar wannan miyagun kwayoyi wasu kasashen kuma suna da tsauri shi yasa in ka duba za ga ko kasashen da suke da tsauri za ga da wuya mutum ya ɗauki irin wannan mugan kwayoyin ya shiga da kasashen da ya san karshe aka kama shi mummunan hukunci za a yanke mai wanda zai iya kaiwa ga kisa wani kuma za a yanke mai hukuncin daurin rai da rai ne har abada wani ba zai fito ba to kaga inda a ce duk kasashe za su dauki irin wannan matakin za a samu raguwar yanayin yawan laifuka matasa da dama na gararan bakan titunan Najeriya don tabin hankali da suka samu sakamakon miyagun kwayoyin an tabbatar yan ta'adda ma kan sheka hodar iblis ko haɗiyar miyagun kwayoyin marisa kafin kashe mutane ba digon tausayi ko imani a zukatansu Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja. najeriya dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka sha bai ka sha Allah kyauta gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Yan Rufa'i ya ce ya shawo kan matsalar tsaro da satar shanu saura ta sace-sacen mutane Isa Lawal Ikra wakilinmu a Kaduna yana da cikakken rahoton ya ce ba wani abu ya kawo sace-sacen mutane a jihar kaduna ba illa yadda gwamnatin jihar kaduna ta wargatsa waɗanda ke sace shanun mutane mun ba su motorcycles ɗaya, wanda za a raba tsakanin 'yan sanda da soja da road safety da sauran jami'an tsaro ya kake ji game da harkar tsaro musamman daga yadda ka same shi zuwa halin da ake ciki yanzu to a ganin mu harkan tsaro ya gyaru a wurare da dama kamar lokacin da muka zo ana kashe-kashe a kudancin kaduna ana Ah, satan shanu a ah, birnin gwari da sauransu yanzu wannan abubuwa yanzu mun yi maganinsu abinda kawai yanzu ya taso mana shine maganan satan mutane mutanen da da suke satan shanu din ne da muka tarwatsa su shine suka fara wannan sabon ta'addanci kuma shi ma jami'an tsaro suna nan suna aiki a gabayan shi insha za mu ga bayan wannan mun samu sabon kwamishinan 'yan sanda wanda zai dora kan aikin da tsohon kwamishinan 'yan sandan mu yi wanda shi ma yi kokari kwarai amma sabon kwamishinan tun da ya zo yana ta aiki kan wannan ta'addanci na satan mutane kuma insha Allah za a gabayin shi shi kuwa kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Kaduna CP Adamu Ibrahim cewa yake yanzu haka rundunar fa na ci gaban nasara muna eh, godiya ga tallafin da gwamnati ke badawa na tabbatar da cewa an samu tsaro a jihar Kaduna kuma insha Allah wannan babura za a amfani da su kamar yadda kamata kuma in Allah da crime zai dada sauka kasa ka zo a daidai lokacin da ake ta maganar ah, sace-sacen mutane wani shiri kake yi ana surutu ne cewa kidnapping kidnapping kidnapping has been reduced ah, an rage kidnapping a kasar nan sosai amma mutane suna ta yayatawa ana rurutawa kaman ah, duk wanda ya shigo Kaduna za a sace shi ba gaskiya bane da yawa mun kama su suna nan tsare kuma da yawa sun gudu so insha Allah security zai zama normalized a cikin jihar Kaduna in Allah da. a yan kwanakin nan ne dai rahotanni akan sace-sacen mutane a jihar Kaduna ke ta faman ƙara kamari musamman ma dai a rigagen fulanin da suke suke cewa an fi hana su zama a gidajensu. Ana tafiya da su sai ana bawa mana waya mu kai kuɗi mai yawa wajen miliyoyi ko kana da shi ko baka da shi kai ka nema. Yanzu a ina kuke kwana? Yanzu a cikin gari muke kwana. An daina shatan shanu don ba inda za su kai sojoji na hana su su kwashe. An kashe mana wata mata mai goyo a taimaka mana don Allah don annabi. Su rufa mana asiri su zo su taimaka mana a sabon ga yanzu a dutse. Sai dai fa mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara kan harkokin tsaro kuma kwamandan rundunar mayakan ofishin yaƙi a jihar Kaduna kana Colonel Yakubu Soja mai ritaya ya sanar da sabbin matakan da gwamnatin jihar Kaduna ke ɗauka wajen kawo ƙarshen sace-sace a jihar Kaduna. Muna nan muna shirye-shiryen kafa kyamarori a jihar Kaduna, za mu fara da cikin Kaduna nan za mu tafi Zaria za mu tafi Kafancin. Sai kamfani na biyu wani shi kuma zai samu mana drum, wato wasu jirage ne da muka zo da su masu amfani suna sarrafa kansu. Za su tashi sai awa goma sha biyu a sama su nemo mana labarai su shiga daji su ga inda mutane suke tafiya sai dai mu shiga kawai mai aikin Allah ya yarda. Isa Lawal Ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a jamhuriyar Nijar kuma wasu jama'a aka cafke sannan za a mai da su inda suka fito a ƙoƙarinsu na silalewa daga ƙasar tamar abari gare ki. a rahoton da kungiyar da ke kula da masu tafiye-tafiye wato oem na arlit ya fitar wanda kuma ya mika ma shugaban gundumar na arlit kan 'yan tabura na kanci jami'an tsaro sun sa hannu akan wasu mutane 153 da suka hada da maza 15 mata 46 yara 92 akan hanyar su ta zuwa kasar algeria an tattaro su an dawo da su garin agadas alat mai gaskiya shine shugaban gundumar arlit masu arlit ne ka ka ji hattawa in lokacin ka da kai gungun mace bakwai cike su a cikin bakwai da yaran su su aka samu suka fita bayan su an ɗauki waɗansu daga nan an yadda su kusan iyaka da Allah ya sa suna da sauran shan ruwa jannar mu masu tuntuni suka gan su ishirin da ɗaya da da yari to wannan ɓannan suna da ta da daraja shi ne magabatan mu suka ke a maido da a cire mu a ce ku zo ku ɗauki jawar ku gara mun maida su da nan jama'a wani zamani ne muka shiga mata ta tafiya gida da 'yan yara aikin yi suke yi wanda ya so da kudin da inda haji ake aiki wake ake aiki da sauran kayan gona kai aljeri ba noma ba suke yi ba irin abin da muke abincin mu ba suke yi dare ake yi an tayi aiki wani za a yi cikin gida ko mene ya kamata mu yi zafi wannan ana fata mu mutum tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwa barna To in an jima kuma a cikin shirinmu na hantsi. to bayan da za mu ba da mu fada da gwamnati gwamna ya taimake mu dai a yayi magana a bude mana wannan ruwan yayi mana dalilin da wannan ruwan zai zo labarin ba gaskiya bane mutane goma sun amfani da shi jiya yau mutane talatin sun amfani da shi rahoton wasu manoman rani kenan haka kuma shirin hantsi zai kawo muku cikakken rahoton ana tare da sashin hausa na muryar amurka a washington dc demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba koken tsadar rayuwa a Najeriya. Yama masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A fagen siyasar Amurka jiya talata aka yi zaɓen fidda gwani na masu takarar shugabancin Amurkan a jihohi biyar, waɗanda suka hada da Connecticut, da Delaware da jihar Maryland da Pennsylvania da kuma Rhode Island. Ƙuri'ar neman jin inda masu zaɓe sa karkata tana nunin cewa 'yan takarar nan biyu da suke kan gaba a duka jam'iyyun wato Madam Hillary Clinton da kuma Donald Trump su ne suke kan gaba a waɗannan jihohi. Wani abu sabo a yakin neman zaɓen a ɓangaren 'yan Republican shi ne haɗa kai da 'yan takara Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich suka yi a yunkurin ganin Donald Trump bai kai ga samun wakilai da ake bukata na zama ɗan takara ba. yanzu za su rika janye wa juna a jihar da ɗaya ya fi ƙarfi. Donald Trump ya kushe musu da cewa ai abun kunya ne a ce manya kamar su guda biyu wai sai sun haɗa ƙarfi a kansa. Yana cewa hakan ma ba za su kai labari ba. A bangaren 'yan Democrat akwai wakilai 384 da za a samu a wannan zaɓe da aka yi jiya. Su kuma 'yan Republican wakilai 172 ne za a samu. Yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu masana waɗanda suka san hali da shugaba Muhammadu Buhari ya zo kan mulki zamanin soja da kuma yanzu suka ce tilas a tausaya masa. Akwai kuma masu cewa ai shekaru goma sha biyu yana neman wannan aiki, saboda haka ya kamata a ce ya shirya ko koda menene tsanani da ya fuskanta. Amma har ga Allah masu kallon alƙiblar ƙasar kamun zuwan kan mulki suka ce da waɗanda suka karɓa daga hannunsa sun samu nasara a zaɓe da aka yi, da yanzu Najeriya sai labari. Wannan kuwa batu ne da za a jima ana muhawara a kai. Amma babban abin da ya fi ɗauke 'yan ƙasar hankali yanzu ganin an fara samun kwanciyar hankali daga fitinar 'yan Boko Haram shi ne batun tsadar rayuwa. Hasali ma har kaset-kaset na suka ga gwamnatin shugaba Buhari ake rarrabawa ta kafofi daban-daban. Mun so mu kawo muku misali amma hakan bai samu ba. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano wadda ya saurari kaɗan daga cikin irin waɗannan bayanan fassarar da su masana kimiyyar siyasa suke yi musu. Wato abubuwa guda biyu ne, akwai nau'i na wato rashin fahimtar ina aka dosa, akwai kuma nau'i na wato yaƙar e, canjin da ake so a kawo. biyun ce ta haɗu kuma hakan wato akwai abin da za a gaya wa gwamnati akwai abin da za a iya gaya wa al'umma idan muka fara da al'umma hmm. ya kamata su tuna cewar gwamnatin muhammadu buhari cewa ta yi za ta tsaye da barna kuma bisa ɗabi'ar ɗan adam baya yadda ya daina barna cikin ruwan sanyi duk yadda aka kai da ƙoƙarin yaƙar ya daina barna sai shi ma ya yaƙi wanda yake yaƙarsa. Saboda haka wannan maganganu da suke kewayawa hmm. wanda na ji kaɗan daga ciki. Hmm. Wato za ka iya fassara su da cewar waɗansu waɗanda suke rabauta da wannan waɗanda suke wannan ɓarnar da waɗanda suke rabauta da ɓarnar. suna amfani da rashin fahimtar waɗansu ƙarancin ganewarsu da me yake faruwa suna son su haɗa shugaba buhari da talakawa kuma idan haka ta tabbata to ina tabbatar maka za su cinye shugaba buhari ɗanye abin don haka abin da yake wajibin talaka da kuma wato masu rike da madafan iko da kuma attajirai masu kyakkyawar fahimta da manufa da kyakkyawan fata game da talaka da ƙasar wanda akwai su wajibinsu su dunkule waɗannan ƙalilan ɗin da kuma talakawa su ci gaba da baiwa shugaba buhari haɗin kai har a kai gai. Dr. Dukawa ban tare numfashin ka ba anya mutumin da ke jin yunwa zai saurari batun cewa a baiwa gwamnati haɗin kai kuwa? Eh shi yasa za mu zo bayanin abin da su kuma gwamnati za a gaya musu. Na'am. Amma mu karkare da bayanin da jan hankalin talaka. Mm. Da kuma ma masu da madafan ikon kamar yadda na faɗa da attajirai masu nufin alheri daga cikinsu. Mm. Babu asara kamar barna ta bayyana amma a ce da a ji zafin gyara barnar gwanda a dawoma a cikin barnar babu asara kamar wannan kuma wajibi a gode wa Allah game da wasu nasarori da aka samu aminci ya samu bayan tsananin tsoro da ake ciki a gode wa Allah sai a nemi ƙari a bayan an gode mata. an manta maganar boko haram wajibi kuma a gode wa Allah game da wato nasarorin da aka samu ana cikin tsananin tsoro a ƙasan nan ta yadda duk abubuwan da ake faɗa na da akwai watakila wutan lantarki wanda daman dai can ba ta taɓa wadata ba watakila a ce akwai man fetur amma ga man fetur ɗin ga motocin amma idan mutum ya tashi yin tafiya daga nan zuwa can sai ya wuni a cikin gari bai fita ko ina ba saboda tsananin cekin da ake yi da kuma fargabar da take yi ta kan hanya kowa yana fargaba zuwa gurin ibadarsa kowa yana fargabar zuwa kasuwa kowa yana fargabar zuwa makaranta kowa yana fargabar zama ma a gidansa halin fa da aka halin fa da aka samu kai a ciki kenan amma Allah ibada sauki aka fita daga a 'yan wannan watannin da shugaba buhari ya karbi mulki sannan sai kuma a tafi mataki na gaba a nemi sauƙi game da tsananin tattalin arziki da aka shiga ba wanda zai ce ba a shiga ba to a nan za mu kira ita kuma gwamnati za a iya wa gwamnatin shugaba buhari uzuri a wani fanni mm. kuma akwai fannin da ba za a yi musu uzuri ba mm. za a iya musu uzuri a kan cewar barnar da suka tarar ta wuce hankali akan inda suka zata to amma ba za a yi musu uzuri ba kuma su zauna a cikin a cikin eh, wannan mamakin ba tare da sun farfado ko su ma shugaba Buhari da ganin barnan nan ya kamata a tsawon shekara guda a ce ya farfado daga wannan suman an tunkari yadda za a yi maganin barnan nan abu na biyu mm. da ba za a yi wa gwamnatin shugaba buhari uzuri ba a kansa shine yadda take kulla kanta ke zama 'yan cikin gwamnatin ne kaɗai suka san me ake ciki mafi yawan al'ummar ƙasa ba su sani ba da yanzu mutane sun san alal misali kuɗaɗen da ake karɓowa a hannun azzaluman ƙasa nawa ne suna ina me a yaushe za a fitar da su a wa mutane bayani waɗansu ba su san cewar ba ko da an karɓo kuɗin nan ba dama a ɓatar sai majalisa ta zarta wasu ba su sani ba a musu bayani kuma kuma kuma akwai shari'a ai tun da zargi ake wa mutane sun dawo da kuɗaɗen ba dama a taɓa kuɗaɗen nan sai shari'a ta tantance matsayin waɗannan kuɗaɗe eh akwai wannan akwai maganar shari'a da ba a warware ta ba hmm. sannan akwai sannan akwai wasu abubuwan dalar da aka aka aka aka aka hana sayarwa da 'yan kasuwa mutane ba su ilmantu ba su koshi da ilimin dalili ba hawayen mm. musu da kai abincin da aka ce a daina shigowa da shi wanda daga baya jami'an gwamnati sun sun karyata sun ce ba ta suka a tsari suka ce abi na hanyar shigo da shi mutane ba su koshi da bayanin yaya aka yi haka ba to waɗannan bayanan su ne za su sa zama na canjin nan ba na buhari ba ne ba na gwamnatinsa ba ne ba na apc ba ne na al'ummar ƙasa ne mm. a ba su zama su ne canjin yana hannunsu yanzu al'umma ne suke ta bin buharin ko kuma gwamnatinsa kuma in suka gaji suka daina bin sa wallahi shi kenan gwamnatin fa ta gama yawo daukan jinka ce. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Cuba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ai ba za ka yi nisa ba domin kuwa muna jiran ka da labarai amma a takaice. Mutumin da ke kan gaba a yakin neman zaben takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda guni da aka yi a jihohin Amurka biyar suka jiya talata da suka hada da Rhode Island, Delaware, Pennsylvania da Connecticut da kuma Maryland. ita kuma madam clinton ita ta samu nasara a jihohin nan hudu a shi kuma abokin takararta bani sanda ta samu nasara a jihar rhode island alkalin wata babbar kotun amurka ya yanke wani dan kasar mali mai alaka da masu tsatsauran ra'ayi hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diplomasiyar amurka shekaru 15 da suka wuce a jamhuriyar niger a shekara ta 2013 ne aka kama kuma aka tuhumi alhassan ul muhammad kan zargin kisan william baltimore da kuma yunkurin kashe wani sojin amurka yayin da mutanen biyu suke barin wani wurin cin abinci a birnin yamai babban birnin kasar niger din a shekara ta 2000 yawan mayakan sa kai da suke tafiya iraki da siriya domin shiga kungiyar isis ya yi ba ainu idan a kwatanta da yawan waɗanda suke tafiya yankin a daidai wannan lokaci bara kamar yadda aka ji daga bakin wani hafsan sojin amurka a iraki janar peter gaston babban hafsan wadda shine mukaddashin kwamandan rundunar taron dangi da amurka take yi wa jagoranci mai kula da tara bayanan sirri da aikace-aikace a fafatawa da ake da isis wadda yake irakin ya ga manema labarai ta bidiyo daga bagadaza cewa tsakanin mayakan sa kai dubu biyar zuwa dubu biyu ne suke tafiya yankin ko wani wata a lokacin da ya kama aiki bara to a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kammala shirin sai kuma an jima da hantsin allah so za mu sake dawowa ciki har da rahoton da za mu ji na shugaban najeriya na da wanda janar babangida ya bayyana game da shafukan abota na intanet kafin mu sallama muna mika sakon murna ga aliyu sa'idu da amaryarsa khadija suleiman game da auren su da za a daura ranar talatin ga watan nan ranar asabar kenan in allah ya kai mu a kusa da masallacin juma'a na sebore a gella road karamar hukumar mubi allah ya sanya alheri a madadin sabo imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da shibahiro dodone da ya ba da umarni sai charles da ni usman ahmad kabara daga washington dc nake cewa mu zama lafiya